mai tallashe ne ke da riba in bai gaggawa ba ah. su yanzu ma da na san za a gano gaskiyar ko? Hajiya kenan. A dai ƙara gano gaskiyar. Don dama can gaskiyar ta bayyana. Yanzu me kake nufi kenan? Yaro. Na duba gabas. Na duba arewa. Na duba kudu na duba arewa. Gaba ɗaya abin da ƙasar nan ta ƙara nuna mun hajiya. kece din dai guda ɗaya tak wadda kika aikata wannan kisan kuma ta hanyar shakarewa baiwar allah nan wuya da ƙarfin tuwo saboda wata yan biyan bukata ta ki kalilan wallahi a'a wallahi a'a wallahi ba haka bane wai me ke faruwa ne ina ta magana kowa ya kyale ni bari ga maki abin da ke faruwa wannan baiwa Allah zan aura wannan uwarki zan kore ta je gidansu in sake ta don wannan karuwa ne aka ce an baba baba ka gani ka gani ma? baba ka ci ciwon ta shigo to gani yaya baba ka san wanda ake shaida ciwon ibo eh, zaka kira mun malam idiya ibo eh, zaka kira mun malam idiya kai maza maza ka kira shi ba malam idiya kadai za a kira ba ina ga miki wannan magana ajiya kenan ta tabbata dai kenan ta dai tabbata dai ke din ce dai kika kashe amini yake da karfin tsiya hajiya kuma tun farko mun yi shi da sharaɗin cewa duk wanda muka samu da wannan aika-aika na kisan rai to wallahi ne ma kashe shi zan yi kin ga kenan ta tabbata ba wanda zan kashe illa ƙarya kake yi ƙaryarka ta sha ƙarya ƙarya ka sani da malami zai faɗi ranar mutuwansa in kuma ƙarya ne ka gaya mana ranar mutuwanka in zanna in hajiya kenan wato yau kenan muka fara aiki duk sauran ayyukan da ne maki ba ki taɓa ƙaryatawa ba sai na yau da ike abin ya zo kanki shi isa kika tubure ke fafau aikin ƙarya ne bari na gaya wa munafikin malamin nan in kuma gaya maka haɗin baki ne aka yi da mm. kai ka zo ka kulla mun Mm. kullalliya mm. wallahi ƙarya kuke yi mm. wallahi kun yi ƙarya ba ku isa ba hajiya bari ta Allah kuma ba taka a a hajiya wallahi in kika ƙara furta irin wannan kalman zan mai da ke kura tabbas zan mai da ita kura ta ai ba kura ba ka mai da ni ma giwa ka mai da ni giwa tsoron ka nake ji wallahi kake bari raina ya ɓaci duk abin nan ina ɗan kewa ne saboda daɗewar da muka yi da ke ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri don allah ku yi haƙuri ku ban min ita haka

to kuma amma sharaban da sun su tayar mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk laifin ka ne kai ne silan tashin wannan abin nata ai san bata ba sa san mata duk wannan nan da ka janyo a cikin gidan nan na wannan munahikan shi ya tada mata wannan ciwa kai cona na kasa saka muku da abin da kuka saka bin da shi kun shigo cikin mutane masu karamci amma na kasa nuna muku karamci gashi har na zama sanadiyar faduwa yarku cikin wani hali <laughs> baba zan tafi amma don allah kafin in tafi ina roƙonku da ku yafe min shi ba wanki ba ke kika jawo ba tun tana ai karamanta hmm, ta mutum suke fyaɗe ta kin saboda haka nan ba yau bane ba jiya ba abin nan dama akan ta ba wanki ba banki ba amma kuma ai sun daina tayar mata wallahi sun daina tashi yanzu kai ne sila a dalilin ja'irin nan suka tayar mata kai ne sila baba ko da a ce tana da lalura har yanzu ne na zama sanadiyar tashinta kalli fa ka ga halin da take ciki baba Allah ne kaɗai ya san me take ji ba ki da wani ɓata rai su damuwa yadda zai san kamar a ce da allura a man shanu haka suke a tare da malin yana zuwa sai su wuce salamu alaikum shigo mana shigo mana ina malam iliya baya nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ya tafi wani siyo kayayyakin magani da yake amfani da su ba zai dawo ba sai gobe ko jibi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu me ya kamata mi ya za mu yanzu ka zo mu yi mata addu'a ni kika yi wannan cin zarafin an yi maka ki jira sakamakon wannan cin zarafin da kika yi min ni din nan ayyar sharadi muka yi duk wanda ya wannan sakamakon shi kisa kuma ki jira ranar mutuwar ki sai na kashe ki sai dai kai ka mutu amma ni ba zan mutu ba ka san mugunta fitsarin fako ce ramin ƙarya kuma kurarre yake idan kai duk abin da ka aikata zai dawo gare ka ni kike ga yawa an gaya maka din ni eh. ni da nake da bakaken aljanu su ne min hidima su zan turo sai kin raina kanki na rantsi da Allah sai kin tsani rayuwarki ni dinne da kika yi haka ni ni da nake da Allah ai wanda yake da Allah baya daga hankalinsa wallahi addu'a kullum kuma zan ta tura maka ita wulakanta ka Allah ne zai wulakanta ka ba ni ba ki za ki gani to turo su canza miki ni. ashe ma sai dai a canza maka kanki sai dai su canza maka tsani kanki a rayuwar nan gaba daya kafin kuma ki mutuwa kaskanci kai ne za ka yi mutuwan kaskanci ba ni ba komai ya bayyana gaki gaki ga kai kai da na fa ita ce fa ina ka gani gad ai kai ake gani anan kai ne nan sha sha sha ana gaya miki gaskiya ni ki jira sakamakon ki gani wallahi sakamakon ki ba zai yi kyau ba ba zai taba yi ba kuma naka ne ba zai yi kyau ba naka ba zai yi kyau ba macuci mayaudari macuci mayaudari an hada baki da shi yazo zo ya cuce ni ma wai ajiya in tambaye ki mana bakin ce min amintace ki bane shi eh amma aka haka ta faru wallahi abun kamar akwai haɗin baki a ciki to kunga ga wata shawara kuma kat ita ce shawara fita ko haka ba ku ce kibe ku shiga da ita da cikin ɗaki a mai da kofa a kulle a rufe idan suka idan na nasu kuna jin shigo to sun tafi kenan sai ta kwankwasa sai a gudu kofa gaskiya ne ya eh, abin da kake so a yi kenan amma kuma ba shi za a yi ba in kai ta ɗaki ita kaɗai in baro ta laihin mai ta min ku kyale min ita haka don Baba ina so a bani dama zan yi mata addu'a kuma insha Allah za ta samu sauki. A wannan munafikin bakin naki? Zaki mata addu'a? Allah ya sawwake da wannan munafikin bakin naki ki tofa ma 'yata addu'a. ke ba ke ki samu kire eh wannan yare ba da ke kika zo ba ya ta ce kuma kike da iko dana saboda haka ni na ba ki kai mata ke san irin albarkacin bakin nata ke san irin albarkacin bakin nata ni ka san bai wadda Allah ya mu ya na san bai wacce Allah duba to ko na datsa ne ka kama tuka shi ya da dambu da to zaki yi kowa ɗibi nashi Eh, wurin tuka tuwo eh, ah. to ai baiwan ma na tukin tuwon ai alheri ne sai ka tara mace ɗari bata iya tuka tuwo ba ni na gaji na gaji baba inna dan girman Allah ku yi hakuri rashin lafiyar harira shine a gaban mu shi ya kamata mu san meye matsalar da zamu zamu warware dan Allah ku yi hakuri musabahu ni fa wannan wannan yarinyan ba za ta taba min yata ba ina magana ake ta za a samu lafiyar harira shi fa ruwan kashe gobara ba zaɓa sa ake ba inda dai kashe wutar ta so ina shi kenan dan Allah ki haƙuri ki bari eh, wannan baki san bai wanda suke shi eh ki ba da abin da ya dace ki mata don ta samu lafiya ko ba ko ne ai eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan harira ina so a samo min ruwa mai tsafta a kofi sannan kuma a shigar da ita daki a shimfiɗar da ita a shigar miki da ita daki da kake sai ita ki ji daɗin lashe min kurwar yarinya ai baki isa ba ki haƙuri ina ba haka nake nufi ba anan ma zan iya yi mata ka tashi mana ka sai ka eh, ta ake ka ta ce a samu ta ruwa mai kyau ba kwanta da ita annan za ta maman shi babu shi ba babu shi ba ba mm. ki mana wani ba ganki ba an da ji kunya wallahi kun ji kunya ka ji kunya ita ba a hankali ki a hankali Allah harira. Allah harira. fa ki sake ki sa ba iyata wani lalura inna ba fa zallan ruwa bane ba fa ruwan addu'a ne na ga ya ni sake ki kara ba kan yanki do Allah kina ta abinta tana sannan harira sannu to sannan harira sannan kamata mana kamata sannan harira sannan sannan harira sai nisa umma na'am harira sannu <laughs> sannu ah. abba eh. wai me ke faruwa ne yauwa abin da ke faruwa dama sannu to abari to sannu to kin ga baiwa na Allah kin kalle ta riga ta ne ya kankanuwa ga ta Allah ya bata bai wanda ba a samu hurun tsafa tsafa tsafa ai matsafiya ce daga ta yi tsaface ta sai ka ce ta yi wani abu a ina ta yi ina abin da kausar ta na abin kirki bi kamata a an jefe ta da wannan kalaman ba laraba ka ka kama kanka tun wuri eh, eh, da mata bin ya muna haka ne to wanda ne kaga irin wa'annan haka ne ake haka ake haka ake ya kudi wallahi yanzu yanzu abin ya kare fito da ke fili zan yi kuma hmm. kirari nuna ki a fagen da za a nuna kowace shi ga ki ya karama da ki ke wallahi wannan abin da kika yi shi ya ƙara samun karsashin soyayya ina ƙara son ki a cikin zuciyata eh, Allah tabbata mana da alheri ne yake mm-hmm. eh, samu iri a nan ai kawar ki mm-hmm. eh. yanzu wannan abin da kake faɗi saboda kai dama kunya kunya abun kunya ba ba ba ba baya ka bata ba gaba ka bata abun eh, kunya a gaban ƴaƴanka a gaban ƴaƴanka abun kunya ban ji kunya ba na aure ki abba ki wannan mana baba ya kamata a bar harida ta kwanta ta yi bacci dan ta dan ƙara warwarewa to anan matsafta to dama ke ce zaki fada ko sai kin fada faɗa kai ya tashi sannan harira sauta mana don Allah sannan ina nan shigowa ɗakin ina don Allah ba zama don girma ina nan shigowa kin ji ku je ke garin gabas yayi nisa ba tafiyar sawu ba tafiyan ki ba zai yiwu ba ko ba haka ba na gode muku sosai bisa alkhairin da kuka yi min a rayuwata ba zan taɓa mantawa da ku ba kuma insha Allah zan ci gaba da sa ku a cikin addu'ata ke ke ke ke yaya kana kai kai ya gama ta riga mana cira ka mana kai ya za ka mata riga kana ja da za ta ba za ta fi ni na ce ba za ta tafi ba kin ga bai wa Allah zaman ki a nan shine alheri a gare mu gare ki gaba daya saboda mu dai ba mu gaje ki ba wannan bai wa Allah ba take kula da ki alhamdulillah eh? kar ki je ko ina ki zauna sai bukata na ya tashi ya zo an ga ƙarshen sa alhamdulillah insha Allah ki zaman ki ah. Oga Faisal, wai lafiya kuwa tun da ka shigo gaba ɗaya na ganka ka yi shiru ka kasa magana. Dan Allah ka faɗa mana me yake faruwa ne? Oga Faisal, tun da azufa magana nake ta yi amma baka ce min komai ba. kin gane ki tsaya mana ba za ki tafi ba yadda muke tsaya kai da fata muka ce ba za ki ba wallahi haka za ki zara ba za ki ba na tabbata miki wallahi muddin tana cikin gidan nan eh. ni kuma ba zan zauna ba au to sai me duk ba ki zauna ba sai me don girman Allah ki taimake ni alfarmar da zaki ki yi don Allah kada ki bar kausa tafi wallahi ta ban san wani irin hali zan shiga ba dan Allah wallahi muddin kausa tana cikin gidan nan ni kuma ba zan zauna ba to kake zauna mana kake zauna ina ni da ke tafi ina gara ni in tafi in duniya in mutuwa ce gara mutuwa ta riske ni ni na tafi na ka musubahu musubahu na amince kausa ta zauna a cikin gidan a to da rasa ka gara kausa ta zauna ta ci gaba da zama da mu na amince ha Waɗarin guli ya yi. Ke dawo inuwa. Hmm. Abba, dan Allah zan tambaye ka, amma ina so ka gaya min gaskiya tsakaninka da Allah. Insha Allah. Abba, me mutane suke faɗi game da ni a kan rasuwar mahaifiyata? Gaskiya dai mutane suna faɗan abubuwa sosai. abba don allah ka faɗa mu ko mai daɗi ne ko akasin haka a gaskiya sai dai ka yaƙuri da abin da ka za su ji maka abu na farko mutane suna cewa ka shiga ƙungiyar asiri ya sa ka ɗauki mahaifiyarka ka kai ta abu na biyu kuma wasu sun ci haɗa baki kai da 'yan ƙungiyar garkuwa da mutane aka ɗauke ta saboda ba a kawo kuɗi ba suka kashe ta abu na uku wasu na cewa matar kawunka ita ce ta kashe ta kai wasu fa cewa suke yi wai kai da hannunka ne ka kashe mahaifiyarka ya isa haka abba ya isa dan Allah kar ka haukata na abba ya kashe ta wayyo Allah na ya kashe ta ya kashe ta wayyo Allah na ya kashe ta lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una lafiya Alina mafarki ne aka kashe mun babata na shiga uku to wace maki mafarki gaskiya ne mafarki ba gaskiya ba bane ai Arina tafiya zan yi na tabbata wannan mafarkin da ne wallahi gaskiya ne eh a tsakiyar daren nan za ki fita ai ko tafiya zaki sai ki bari sai gari ya waye ko tafiya zan yi domin na tabbatar da wannan mafarkin gaskiya ne Na fito. A yi abincin ma ban karasa cin ba eh ai kin san hakimi ne ya ce duk abin da muke dukka duk daga can sa su haɗu yana neman su za a yi wata makin san manya ba a daina maganarsu sai na dawo eh, wai ina na irin birni ban ji motsinta ba suna ɗaki suna bacci Ko dai dai ƙaza kai malam. Ai eh to bari in duba gani. Kaffa ka manta ba muharraman ka bace ba. Ha? Me za ki magana biyu? Kin faɗi magana na farko na karba. Ta yi kace leka. Kuma yanzu kin saki abin nan. Malam ba muharraman ka bace kuma bacci suke zaka leka su ne? To to in dai sun tashi a ba su abinci. A ba ta abinci. Eh, eh. Ibni kin san ba ta san hayaniya kuma. Farira. Oh. Kin farka? Mm. Ya jikin? Wani sai a dinga ce man ya jiki ni lafiya na lau. To kuma na ranki ke kaɗai ina kausar ɗin. Ida ta tafi. Dama. Dama ni jiya na ganta tana ta kuka tana ta kuka ta tashi na ce mata menene wai ta yi mafarkin an kashe mamanta. Ita tafiya za ta yi. to kila ta tafi ita kausar din to wa alaikum assalam inni a lafiya dai ko jikin hariya mai tashi A'a ko ɗaya ni ma na tambaye ta ta ce ba shi ba ne na ganta ita kadai na ce ina kausar ta ce ai jiya da daddare tana ta kuka ta mafarki wai mamanta ta rasu saboda haka ta ma tafi kausar ɗin? eh ina ina ta tafi ina na sani gida ke wace irin shashasha ce me yasa baki ga ba? me yasa kika bari ta tafi to ni na san tafiya za ta yi a a kaga tsaya ba ita ta karzo man ba don ko rataya ba a bata ba to amma inna saboda Allah inna kina kallo me yasa baki hana ta ba musu bawo tsaranta ka bani ko ko sai in gintsa bacci na in hana ido na bacci saboda kausar ta fita daga cikin gidan nan kausar me isa za ki tafi sai na ce kake tafi sai kin gaya min dan me za ki tafi ah, Usman! Usman! Ina ina zuwa haka ne na kana ta sauri kausa ce ta mafarki ta fita ta gida shi da zan je neman ta kausar kuma eh ta mafarki a to in haka sauri ka hau mashin mu dai duba ta mana ko Allah zai sa mu ganta sauri sauri sauri sauri sauri sauri to ba ki kuma to ba kai ko kansa ce ne na kyauta da ita ce a to mu duba garbati wala ita ce kausar ce kamar ta mutu kwayo. garbati kausar ba ta numfashi ba ta numfashi kuma garbati ina da layu in kausar ce mutu layu ba zan iya cigaba da rayuwa ba kishi kumallon mata kishi al'adar mata ya na iya da wadda ta gagari wuta in ji kishiyar konanniya? a wani sabon zubi da salo a shiri mai dogon zango mai sunan kishiyata ƙasaitaccen kamfanin arahus films productions ya jirka ko da fashin baki da fassara kan barna da halakar da tsananin kishi kan iya jefa mata bisa tsagoran jahilci da karancin tauhidi. Jaminu! Jaminu! Jaminu! Jaminu! Na? Ke dalacin shashashin banza shashashin wofi. Waye ce muke ki kalli gabas? Muna tsula tsiyanmu ya za mu kalli gabas. Juya gabas zaki ba ki kalli yamma. Jamilu!